so kuma bayan wannan na san akwai kalubale da dama wanda za a ce ka fuskanta musamman ma a farkon farawa mm. maybe bangaren a matsayin ka na marubuci ko mai ɗaukin nauyin shi fim ɗin da kuma jarumi so za mu so ka dan faɗa mana da a takaice a wace irin kalubale ka fuskanta a duka wa'annan ni kalubalen da na fuskanta guda ɗaya ne har yanzu rashin fahimtar mutane akan sana'ar da yadda ake gabatar da ita da kuma irin tasirin da take da shi a wurin al'umma Eh, tun farko mutane sun ɗauki harkar fim wani irin harka kamar wadda ba mutanen kirki ne suke wanzar da ita ba oh, har yanzu kuma akwai masu yin wannan kallon da tunanin cewar mutane ɓata lokaci ne kana yin wasu abubuwa da ba su dace ba bayan akwai irin shirye-shirye makamantan irin waɗannan da za ka ga suna rububin kuma su waɗannan mutanen suna so su kalla ba sa la'akari da irin wani saƙonni ake cusa musu wanda ba sani ba su suna ganin waɗannan suna burge su ko suna mm. wasu mutane ne na daban da wasu abubuwa akwai illoli kuma waɗanda ba su sani ba cewa ana wanzar musu kuma suna tasiri a kwakwalwarsu so idan ka ce kai ka kyamaci naka karin kuma to akwai babban matsala ta tare da hakan gwara ka karbi naka ka karbi al'adunka da shirinka da komai naka ka san bara a cutar da kai ba illa nusa sheka wasu abubuwa wannan ita ce babban matsalar da har yanzu ake fuskanta a cikin wannan illa dai yan kalilan yanzu da suka fara ganewa amma su ma adadin ba su da yawa har yanzu mafi akasarin mutane suna ma kallon masu harkokin fina-finai da sauran irin wannan harkoki na wasanni wani irin kallo kamar wasu mutane ne daban a cikin al'umma mm. to abin da wannan kuma a san da an samu wasu kalubale kuma ba za a rasa nasarorin da aka samu ba da alkarin da aka samu ta hanyar wannan shi a nasarori ba zai wuce haduwa da mutane daban-daban ba ita daman harka irin wannan harka ce jama'a yayin da wani ya nuna ba baya san al'amuranka wani zai bukace ka saboda haka za ka haɗu da mutane kala-kala daban-daban mm. a rukuni daban-daban na rayuwa so wannan ina ganin shine babban arziki ko nasarar ita wannan sana'a za ka haɗu da mutane kuma kowa za ka iya a cin morarsa ta wata hanyar daban kai ma za ku amfani juna eh. ta fannoni daban-daban na rayuwa